Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Haka kuma ana iya tsauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Niya da kuma dalol a kan zangon FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yau ɗaya ga watan Maris shekara ta 2016. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Grace Alheri Abdu kanin labarai. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya ce jejeniyar tsagaita wutar da ta shiga kwana na uku a Siriya tana aiki duk da waɗansu tashe-tashen hankali da aka fuskanta. yayin da ake gudanar da zaben da ake kira super tuesday a jihohin amurka goma sha ɗaya yau wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwa nan donald trump da kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka clinton suke kan gaba a jam'iyyinsu kana yau kamfanin apple zai bayyana gaban kwamitin majalisar dokokin amurka domin bayyana abin da ya sa ya yake buɗe wayar wani da ake zargi da ayyukan ta'addanci to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labaran duniya musulunci bai ce don yarinya ta shiga musulunci ta da iyayenta ba muka yi umarni a mayar da yarinya nan wajen iyayenta wannan maganar wata shida mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu kenan yake mai da martani akan surutan da ake yi game da wata yarinya ya shekara goma sha hudu mai suna eze da aka ce wani ya daukota daga jihar bayelsa ya kawo ta kano domin ya aure ta muna da ƙarin bayani sannan kuma rundunar sojan najeriya ta kama wasu da suke wa kungiyar boko haram leƙen asiri kamar kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa grace alheri abdu Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya bayyana jiya Litinin cewa duk da waɗansu tashe-tashen hankali da aka fuskanta, yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a Siriya da ta shiga kwana na uku ta fara aiki. Ya kuma ce kwamitin sa ido da ya kunshi ƙasashe yana aiki domin ganin ba a ci gaba da saba yarjejeniyar ba kuma tsagaita wutar ta ɗore. ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean marc ayrault ya kira wani taron kwamitin sa ido na gaggawa domin tattauna rahoton hare-haren da aka kai yankunan yankin karkashin da ke karkashin 'yan tawaye sakataren tsaron amurka ash carter ya ce idan aka kiyaye ya tsagaita wutar za ta iya kaiwa ga raguwar tashin hankalin baki ɗaya. ya ce wannan yana iya kasancewa matakin farko na shawo kan matsalar ta hanyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin basasa da wahalhalun da al'ummar siriya ke fama da su yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki ne rana asabar iraniyawa masu tsatsauran ra'ayi sun samu koma baya a zaben da masu sassaucin ra'ayi suka samu rinjaye a zabukan da aka gudanar da suka hada da na 'yan majalisa manyan masu ra'ayin 'yan mazan jiya biyu Ayatollah Muhammad Yadzi da takwaransa Muhammad Tagi Masab Yadzi sun sha kaye a su na sake zama mambobin majalisar da ta kunshi malamai 88 mai matukar muhimmanci. Majalisar ce za ta zaɓi shugaban addinin da zai gaji Ayatollah Ali Khomeini ɗan shekaru 76 mai ci yanzu wanda yake shugabanci tun shekarar 1989. Jiya Litinin tashar talabijin ta ƙasar ta ba da labari cewa shugaban ƙasa mai sassaucin ra'ayi hassan ruhani da abokan ƙawancensa sun lashe goma sha biyar daga cikin kujerun majalisa sha shida a tehran inda 'yan majalisa suke rike mukamin na tsawon shekaru takwas gabaki ɗaya dai masu sassaucin ra'ayin suna da rinjaye da kashi 59 cikin ɗari. Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump yana kan gaba tsakanin 'yan takarar da ke neman jam'iyyarsu ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa Amurka, yayin da tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen Amurkan Hillary Clinton take kan gaba a jam'iyyar Democrat. Binciken ra'ayoyin jama'a da CNN da kuma ORC suka gudanar ya nuna Trump yana da goyon bayan kashi 49 cikin 100. fiye da sauran abokan takararsa idan aka hada goyon bayan da suke da shi baki daya wanda ke biye da shi na kurkusa shine sanato marco rubio wanda yake da kashi 16 cikin ɗari sai kuma sanata ted cruz da kashi 15 cikin ɗari a takarar jam'iyyar democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'an ya nuna clinton babbar jami'ar diplomasiya amurka tsakanin shekara ta 1900 zuwa 2013 ta ba abokin takararta daga jihar Vermont mai ra'ayin sassauci Bernie Sanders rata inda take da kashi 55 cikin 100 yana da kashi 38. Yau talata ne jam'iyyun za su gudanar da zaɓe a jihohi goma sha ɗaya da ya kasance ranar zaɓe mafi girma cikin wata guda da aka shafe kawo yanzu ana matsanancin yakin neman zaɓe. Binciken ya nuna cewa Trump na da rinjaye a jihohi goma da za a gudanar da zaben yau da ake kira Super Tuesday. Trump yana da goyon baya a duk jihohin banda jihar Texas inda Cruz yake kyautata zaton zai lashe zaɓe a jihar da ya fito. Bisa ga dukkan alamu kuma Clinton ce za ta ci zaɓe a galibin jihohin da take takara da Sanders. wanda a yakin neman zaɓensa tare da yake kushewa gibin da ake da shi tsakanin attajirai da talakawa da kuma manyan kamfanoni To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin fasaha na Apple yana shirin gaya wa kwamitin Majalisar Dokokin Amurka yau Talata cewa bukatar da hukumomin tsaron ƙasar suka gabatar na buɗe wayar ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin ta'addanci a San Bernardino, California, da ya kashe mutane goma sha hudu zai buɗe wata dama mai hatsarin gaske da gwamnatin za ta riƙa yi wa mutane kutse a rayuwarsu. A cikin shaidar da ya rubuta da aka riga aka fitar, babban lauyan kamfanin Apple Bruce Sewell ya ce kirkiro da wata manhaja da za ta sa iya buɗe wayar Sa'id Rizwan Faruk za ta jefa miliyoyin na'urorin Apple da ake sayarwa a duk faɗin duniya cikin haɗarin tsaro. Sewell ya ce kirkiro da manhaja ba waya ɗaya kawai za ta shafa ba, za ta raunata tsaron dukansu dukanmu za mu amince da cewa ba batun buɗe waya ɗaya ake yi ba. babbar hukumar binciken amurka fbi ta buƙaci kamfanin apple ya ƙirƙiro wata manhaja da zata da ita hukumar za ta samu damar bincikewa ta ga ko faruk wani musulmi haifaffen amurka ya yi magana da waɗansu dangane da harin da suka kai farkon watan disamba da matarsa haifaffen ƙasar pakistan tashin malik an kashe dukansu biyu 'yan sa'o'i da kai harin a wata musayar wuta da 'yan sanda wata kotun majistare a california ta umarci kamfanin apple ya yi biyayya da bukatar da hukumomi suka gabatar sai dai babu tabbacin abin da zai biyo bayan ɗaukaka ƙarar da kamfanin na apple ya shigar jiya litinin kuma wata kotu daban a birnin new york ta yanke hukunci cewa ma'aikatar tsaron ba za ta iya tilastawa kamfanin ya bi wannan umarni ba. Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ela ba za ku rasa ji ko kuma karanta a jaridu ba batun wata budurwa 'yar shekara goma sha hudu mai suna Eze da ake ta surutan cewa wani mai suna Yunusa ɗan asalin ƙaramar hukumar kura a jihar Kano ya ɗauko ta daga jihar bayelsa ya raba ta da iyayenta ya kawo ta kano akan cewa yana son ya aure ta wannan batu ya sa wasu har zargin cewa shi nusa ɗin yana da goyon baya ko kuma ɗaurin gindin masarautar kano akan wannan batu mai martaba sarkin kano ya kira taron 'yan jarida da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya halatta ga kuma bayanin da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya yi akan wannan batu sun ta bugawa a intanet yau an buga da jaridu an fara kamfen a fitar da yara da yarinya daga hannun sarkin kano yau da safe daga south africa mutanen bbc suka yi min waya suka ce an je ana ta kai musu labarin ana so a bbc da cnn a duniya a ce sarkin kano ya rike wannan yarinya a shekara goma sha hudu to kamar yadda aka sani cikin watan august ta da ya ciro mana da wannan yarinyar da wannan mutumin da daga cin ƙauyen aka ce ga nan ya je bayansa daga can yake ta musulunta tana son aurensa ya ce 'ya'yanta sun hana amma ya taho da ita garinsu zai aure ta daga ce kai wajen hakimi hakimi ya turo su nan da takarda aka ce mahaifiyarta na so ta kashe ta muka tura sojan shari'a commission shari'a commission ta dawo da sunan suka sake tabbatar da waɗannan maganganu aka nemi a ba ta kariya muka tambayi shekarunta watakila wasu su za su tuna kuna nan akai aka faɗi shekarunta ko sha biyar aka ce a lokacin muka ce yarinyar nan Bata kai shekarun da za ta aurar da kanta ba ba ta da izinin iyayenta ba kuma ba kai shekara goma sha takwas ba a bari idan har yana son ta ya bari ta shekara goma sha takwas in ta ce tana son sa ba wanda zai tilasta mata musulunci kuma bai ce don yarinya ta shiga musulunci tarbi da iyayenta ba muka yi umarni a mayar da yarinya nan wajen iyayenta a kai ta wajen aig aig ya tura wa aig na bayansa ga yarinya nan a da wajen iyayenta amma a ɗauki matakin kare lafiyarta wannan maganar wata shida mu a cikin wata shidan nan ba wanda ya dawo mana da cewa ba a aiwatar da wannan umarnin ba katsam sai muka ji ana cewa mun rike yarinya a nan to da mun ɗauka abin magana ce za ta wuce amma yanzu ta kai har sanatar sun shiga an fara campaign a intanet an buga a headlines kuma ana nema wato a yi amfani da wannan saboda batawa al'ummarmu da addinin suna so da kuma ga ya kamata na farko dai gashi alkali baya nan amma a duba hukuncin da muka yi a wannan ranar a sake karantawa 'yan jarida su gani kuma a ba su takardar da aka aika wajen aig To daga can Bauchin Yakubu kuma wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa rundunar sojan Najeriya ta ce ta gano ko kuma ta kama wasu mutane guda hudu da take zargi da yi wa kungiyar Boko Haram leƙen asiri. An dai kama mutanen ne tsakanin jihohin Bauchi da Gombe da kuma jihar Plateau. Mutanen dai an gabatar da su a gaban babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Burutai, jiya Litinin a lokacin da ya kawo ziyarar aiki na wuni guda a barikin soji na Shadawanka da ke Bauchi. da yake bayani yadda aka damke mutanen kwamandan brigade na 33 na artillery brigadier janar abraham luka dusu ya ce haɗin gwiwar rundunar soji da ke gombe da kuma na garin jos ne suka kame mutanen so coordinated joint operation with the regiment in gombe and operation safe haven in jos are made arrest brigadier general abraham luka dusu ya ce rundunar ta kama mai suna victor moses wanda ya shaida cewa yana daga cikin mutanen da suka yi nasarar da bom a garin madalla ta jihar neja ya ce kamun da aka yi wa victor moses din ya biyo bayan yunkurin da yi ne don ya shiga masallaci a garin alkaleri ta jihar bauchi inda ya ce yana sanya musulunta ne amma mutanen garin ba su amince da bayanin da ya musu ba sai suka kawo rahoto wa mutanensu. su with Abubakar Shetima in Jos victor moses na da zama ne a tare da wani mai suna abubakar shetima a tashar mota na garin jos in ji cewar brigadier general luka dusu victor moses ya bayyana cewa shi da abokansa uh, uh, salisu muhammad bello salisu muhammad bello da abubakar shetima da kuma umar sadiq madaki dukkaninsu a gombe 'yan leƙen asirin ƙungiyar boko haram ne daga ƙarshe birgediya janar luka dusu ya ce a bayan an kammala binciken farko mutanen hudu za a tafi da su maiduguri cibiyar bincike na soji domin a ci gaba da tambayar su abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a nigeria mun gode abdulwahab kuma kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kamar yadda kuka ji a labaran duniya yau za a yi zaben ranar da ake cewa Super Tuesday a nan Amurka. A wannan rana ta zaben gandu na Super Tuesday kamar yadda suka kiransa da turanci, wato ana iya cewa an fara shi ne a shekarar dubu da tara da jimai. Domin a lokacin nan ne jam'iyyar Democratic ta tsara yadda za a yi zaɓe a jihohin kudancin Amurka To a kasance da mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin tarihi da kuma muhimmancin wannan rana ga siyasar Amurka ko kuma 'yan takarar shugaban ƙasa. A halin yanzu kuwa ga tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. al'ummar Nijar yau su tantancewa. Ai Hamma Amadu ya saba da zarge-zarge irin na 'yan tarayya. Babu wanda 'yan tarayya suka matsa ma a cikin Nijar ta fannin siyasa kamar Hamma Amadu. Ai shi Hamma din nan kowa ya san shi kasa kuma kowa ya san wani irin mutum ne kalli yaron tanja ne ba ta sai tanja kama shi ministan cikin gida nasu sj na tarayya ya ce in muna tahiya zaɓe mu in ba mu zuwa mai zaman mu su yi zabe su kadai tukunya in ta saba da kari ba mu hana ta ƙari jama'a barkan ku da wannan lokaci muna fatan mun sami kula lafiya a shirin tsaka mai waya eh, sunana wato muhammad habibu ya kamata gwamnati in ma wadda take ci ne Allah ya bata sa'a ta dawo ko ko wata ce ta zo mu abin da muke so shine gwamnatin za ta zo ta yi wa talakawa aiki ba ta yi wa kanta aiki ba ta fara da ainihin ciro wa talaka haƙin shi wanda 'yan siyasa suka danne wato gabaki ɗayansu ɗan nijar abin da yake so ba kamar wannan ya eh, sunana malam abdulrazak abin da ya kamata a karo ba kaji a kai shine yau kowa ya san cewa masu yawa cewa cewa da garan yan tahe tahe ban ji baje gwamnatin da sa cikin tsarin su ya ce za a kula da su na bi canjin yanayi shi ma ya da abin da dauki hankalin mutane kwarai kuma shugabannin masu neman zaɓe yanzu ni da ban ji an fito shi a cikin tsarin da ka gudanar da ba shin tambaya wai kam hamma amadu ne ya so jarirai daga najeriya ko matarsa ce kuma shin akwai ƙanshin gaskiya a zargin kwanan baya da aka yi na cewa shi madugon adawar yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so a yau shugaba muhammadu isuhu amma duk ma kafin mu kai ga wayannan batutuwan yau a wannan kashin na kusa da na ƙarshe da muke jin fafatawa tsakanin mutane biyu wato muhammad lawali leje na jam'iyyar lumana ta hammadin da kuma asumana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki za mu tashi ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata da shi malam asumana dan zai fara mai da martani ga zargin da yan adawa suka daɗe suna yi na cewa wai sun taimaki pnds tarayya ta kashe tazarcin tsohon shugabatan muhammadu tarayya ta zo da ita da shugabanta sun watsar da su jam'iyyun adawan haka ne sun taimake mu bisa ni doka abinda ta ce ba wannan aiki da aka yi tsakanin mu da su yarjejeniya ce aka yi ka gane ko hmm. sun yi amfani suna da su da majalisa mu da shugaban kasa da prime minister ka gane ko hamma ya zamna shugaban majalisa tsawon shekara uku da watanni ka kai shi gudu ka lura hmm. saboda haka abinda sahamma ya yi gudu saboda ya san abin da aikata na laifi na zamba Allah ya kama shi ya sayo ‘ya'ya daga ƙasar Najeriya kowa ya tabbatar da hakan ka gane ko hmm. sannan gwamnati ko aikin tana ta bincika wanda duk ya taka doka doka ta taka shi wannan shine na na na na biyu lejiya ya yi zancen wai wannan eh, kwamiti da ya kula da harkar sansuma kamar eh, wannan kundi na girgam an samu kamar biro ɗari uku don ku abin da ke so da bai je shi sani in bai in bai iya lissafi da lissawa wannan gaba ɗaya wannan biruwa ko da an ce duka biro abin da ya kamata a yi zaɓe ciki mutum ɗari biyar ne to mutum ɗari biyar ɗin nan ko da kowa da kowa shi zaɓe a wannan wurin abin da suka kama mutum dubu goma sha biyar ne dubu goma sha biyar ko ɗan majalisa guda ba su kawo saboda haka ina son shi sani lokacin da suka kama wannan ciza abinda sun kaso kaji mala aliyu sun so ne lokaci shi yi har sun fara zancen cewa ai akwai in fara da za su yi gwamnatin eh, rikon eh, gwamnatin rikon kwariya tunda ai gwamnatin nan ta Muhammadu Isu ba zai yiwuwa ba shi kashi zabe to amma da taimakon Allah gwamnati ta yi tsayi tare da wannan kwamiti da sini. To, to ina zuwa ina zuwa ina zuwa Alhaji Asmanu minti daya. Mhm. Eh, Alhaji Lawali Lauje a yadda aka tsara zaben nan yanzu nan in kun duba duk shirye-shiryen da aka yi din a matsayin ku ƴan adawa kun gamsu da shirye-shiryen cewa za a yi zaɓe na adalci fi sabilillahi na gaskiya? Ko kuna da wata damuwa? Saboda kwarai muka yarda saboda mun tabbatar da yanzu tun da ka ga maganar da ya yi maka ta ƙarshe yanzu ya ce maka wannan turwa san ventura saboda ma'ana biro dubu uku da ishirin da uku ya ce maka ba su mutum goma sha biyar saurara abin da suke badawa mutum dubu ɗari da sittin da biyar suke bada mutum dubu ɗari da sittin da biyar suke badawa don haka kaga magana da yi wadda na ce maka wannan biro abin da suke tashi dubu ɗari da sittin da ɗai da ɗari biyar idan ka ɗauka akwai wajen da in aka same su a nan sukan baka ɗan majalisa kusan guda ashirin kyauta ruwan Allah wannan Allah ubangiji ya sa mun binciko shi tun lokacin da muka ce ba mu yarda da wannan fishe ba ba mu yarda da wannan raskona da aka yi ba sai an kira mutane daga kasashen waje saboda haka saboda haka baku da baku da wata damuwa dai cewa zaben an yi shimfiɗa zayin zabe na adalci kenan wannan kaga ɗaya daga wannan daga daga ma yarda ita wannan kungiyar zabe da tace tabbas wannan fishe bayan ministan cikin gida nasu SJ na tarayya ya ce in muna tahiya zabe mu ta in ba mu zuwa mu yi zaman mu su yi zaɓe su kaɗai da ƙananan jam'iyyoyin da ke da ko su yan eh, diputoci su yan masu su su kwashe da yawa yakin nan a yi zaɓen shugaban ƙasa wanda ba daidai ba a ce an ci mulki tun premature sai Allah ubangiji ya sa wannan sai ni saboda ya san ya sha ƙur'ani mai tsarki sai ya ce tabbata radda ministan cikin gida magana yau Wansa yake ya yi kira ce a zo a binciki kasashen waje ma'ana wanda ke magana da harshen faransanci su zo su binciki wannan eh, raskona ta 'yan kasa da aka yi kuma can ai sun bada ya ce sun bada an yi bincike mm. binciken da aka yi na cikin gida bai hiddo waɗannan abubuwan wannan matsalolin ba aka ba da fishan aka ce a ba sai ni amma sai ni ta amsa sai ta ce a dole sai an bincika shi bincike kuma na kasashen waje amma ku amma ku bayan lauli bari in tambaye ka fi sabilillah bari in tambaye ka ma lauli ma lauli bari in tambaye ka fi sabilillah na san kana kokari ka kare jami'a ku ta lumana da mutanen ada da sauransu zarge-zargen nan da ake yi shi shugaban na lumana shi ha ahmadu din tun yanzu lokaci ne na siyasa suna cewa ko da akwai laifin an aikata shi siyasa za ta rufe shi a ɗauka cewa ana kuntata mishi ne saboda siyasa ba ku da wata ta ba game da zargin da ake mashi na zancen yaran nan daga najeriya ko kuma zancen hannu cikin jiwon mulkin nan <laughs> ai abin da nake so in kwatanta maka ai hamma amadu ya saba da zarge-zarge irin na 'yan tarayya babu wanda 'yan tarayya suka matsa ma a cikin nijar ta fannin siyasa kamar hamma amadu amma allah da nashi iko duk zargin da suka mashi babu zargin da aka zo yau ai zargin da ake mashi ka sani ake cewa wai zancen jarirai hmm. Shi ake complete ne na matar shi ba shi ya je ya so ba ce ake complice kamar an haɗa kai da shi ka eh. lura da kyau haka nan wannan in ka ɗauko baya sun taɓa muhammad zargin kuɗi miliyori ba wai ƙananan kuɗi ba wanda yau aka tai koti koti ta wanke hamma daga miliyar bakwai an ka komo aka mai da harkai duk aiki yan tarayya ne suka yi ta yin takarru na banza suna cewa hamma ya ci kuɗi hamma ya ci kuɗi yau Allah subhanahu wataala da ikon shi hamma ya musu dubara ya kama masu sun hau Nijar yau tabbas ina imani da Allah in Allah ya yarda yan Nijar za su gane barayi za su gane wa'anda ba barayi so kana cewa inda inda ba inda ba don inda ba don inda ba don da taimakawa hamma ba da ma PNDS ba ta ci zaben ba wannan sun sani da kansu saboda ai idan ka dauka sun sani wannan godiya kundula ce ita ce da ta cito ta koshi ta da kwano wannan ba matsala bane tunda Allah ya sada shugabanmu yana raye kuma mu muna raye a 'yan jam'iyyar lumana wannan in Allah ya wannan zaɓe da za a yi wannan na 2016 zai bambanta mu kwarai da gaske kamar yadda yake cewa yana ta ba da labarin an zo a yarjejeniya ta jam'iyyoyin siyasa ba yau kaɗai aka saba ta ba Nijar ba da tarayya kaɗai aka saba ba to to zancen Mamman Usman a lokacin da shi Muhammadu Isu ya hita daga mulkin Mamman Usman Mamman Usman ya ɗauko ɗan tarayya ya naɗa ai bai naɗa ba to su da aka hita da suka hita suka kore mu daga cikin kawancen nasu tunda kora ce yaushe ne za ku yarjejeniya da mutum ka ki cika alkawari ai kamar ka kore shi kenan dan haka suka dauko ƴaƴan jam'iyyar mu ta ko ina suna rubutu. dan eh. da ya ci mulki so biyu lokacin da Muhammadu Isu ya ce shi in ya ci mulki za a yi mulki wanda yake Eh, za a yi eh, ma'ana eh, gwamnatin haɗin kan ƙasa ai da tanji ya ci mulki sau biyu duk tanji ya tara mai hannu ya ce wannan yaudarar siyasa ce bai raba kuma ai gwamnatin haɗin kan ƙasa to shikenan to ina zuwa ma lawali ina zuwa ma lawali ina zuwa ni daɗi da ku duk wanda ya samu hanya kafin ka tsaye da shi sai yi da gaske mala asumana um, abubuwa da yawa mala lawali ya faɗa ciki amma wannan magana da yake na na ƙarshe ɗin na cewa inda ba don hama da ba ku ci zaɓe ba ma'ana kenan tsoron hamman yasa kuka dakile shi don sanin in har zai taimaki PNDS ta ci zaɓe in yana waje kenan wa san irin barnar da zai muku ko to mutum ne lawali da yammance da Allah ni na san Allah ba da Allah ke ba da mulki kuma shi ke amshewa yannan magana ta ƙarshe yau hamman ban kuma babu eminence ta sajan ka lura eh. sannan ita ma hankuri tana wani waje abinda nake so gare kamar aliyu al'ummar Nijar yau su su tantancewa mun bar wannan zaɓi wurin Allah da al'ummar Nijar. Za su tantance su gani wane ne ba wane ne tsakanin mu. Saboda haka, in mutum ya shekara ihu wanda ya zan ai shi hammadin nan kowa ya san shi ƙasa. Kuma kowa ya san wani irin mutum ne. Kuma kowa ya san halayen shi duk ɗan siyasar ƙasar nan. Kalli yaran yaran tanja ne ba. Ƙarshenta sai tanja kama shi. Ƙarshenta. saboda haka tukunya in ta saba da kari ba mai hana ta kari wannan mutumin da ke gidan kaso a yau na gaya maka wannan kamun da Allah ya yi mai Allah na ya tausan al'ummar Nishar saboda mai nake cewa haka nan an yi ɗaya ai akwai wani abin da ake ma afar kuma doka lokacin bare ko da ina tsammanin zai bada amsa afar kuma doka sannan wannan mutum yana kame kame da yawo da al'umman Nijar da hankalin mutanen Nijar da ke sauraron mu da mu da eh, wannan kwamiti eh, eh, gaba ya ce ya ce zargin da kuke hama ba ma hamma ya aikata abin da ma ta hamma ce me yasa ba ku zargin matar shi sai ku kyale shi To a gaishe ku, to muna da kashi guda tilau a hadin da ya rage mana na wannan fafata kan jihurin Nijar da zamu kawo muku Allah ya kai mu rana wa inda daga cikin abubuwan da zamu karkare da su hada zargin cewa gwamnati na kafa wasu jam'iyyun adawa na jabu da gangan domin su je su rage yawan karfin jam'iyyun adawa na gaske muna godiya ga asmana muhammadu da muhammad lawali leje da kuma wakilanmu na can yamai yusuf abdullahi da suleiman muni barma wanda suka taimaka muka kawo muku wannan shirin a madadin su su duka ni ne ali mustapha sakwato a washington to yanzu kuma ga grace za ta karanto takaitattun labarai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da rukunin ƙarshe na wasiƙun imel ɗin tsohuwar sakatariyar ma'aikatar hillary clinton da ta aika ta akwatin imel da ba na gwamnati ba a jajibirin zaben da ake kira super tuesday lokacin da masu kada kuri'a za su zaɓi waɗanda suke so su tsaya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyun republican da na democrat a jihohi goma sha ɗaya da fitar da imel din jiya litinin adadin imel da aka fitar sun kai sama da dubu hamsin da biyu da suka hada da dubu biyu da ke dauke da bayanan sirri rukunin karshen ya kunshi shafuna dubu uku da dari takwas da suka hada da wani imel da ya kunshi bayanai kan ayyukan nukiliya na koriya ta arewa da ma'aikatar leƙen asirin amurka ta bukata a kayyade a matsayin na matuƙar sirri mataki mafi girma a tsarin boye bayanan sirri sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya shaida wa manema labarai jiya litinin cewa da farko jami'an leƙen asiri sun yi nazarin wasiƙa suka ɗauke ta a matsayin ta sirri rukunin da bai kai na matuƙar sirri ba babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya bayyana jiya litinin cewa duk da waɗansu tashe-tashen hankula da aka fuskanta a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cima a siriya da ta shiga kwanaki na uku ta fara aiki ya kuma ce kwamitin sa ido da ya kunshi kasashe yana aiki domin ganin ba a ci gaba da saba yarjejeniyar ba kuma tsagaita wutar ta dore iraniyawa masu tsatsauran ra'ayi sun samu koma baya a zaben da masu saucin ra'ayi suka samu rinjaye a zabukan da aka gudanar da suka hada da na 'yan majalisa manyan masu ra'ayin 'yan mazan jiya biyu ayatollah muhammad yazi da takwaransa muhammad misba yadzi sun sha kaye a yunkurinsu na sake zama membobin majalisar da ta kunshi malamai 88 mai matukar muhimmanci majalisar ce za ta zaɓi shugaban addinin da zai gaji ayatollah ali Khamenei ɗan shekaru 76 mai ci yanzu wanda yake shugabancin tun shekara 1989 masu sauraro da takaitattun labaran za mu sallama da ku sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za ku ji tarihin zaben super tuesday a harkokin siyasar amurka a halin yanzu kuwa Jummai mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.